To a shirin namu na dandali a yau dara ce za ta ci gida domin kuwa muna tare da wata 'yar jarida take rahotanni da a akan lafiya. To da muna makon lafiya. Malama Hassana Salisu Abakar, a yake ganin fitowar mata wajen karɓar ɗugon rigakafi na yara wala Allah da masu juna biyu? Mm. Eh gaskiya baraka abubuwan na tafiya da ya kamata. kin san a da yaushe su gwamnatoci suna yawan cewa musamman ita gwamnati jihar Kano ta ce ta ware makudan kudade wajen siyan wannan kuma allurar kyauta ne mm. gaskiya inda na zagaya kin san yanayin aiki na duk na ga mata sun fito ko dan ana bada wannan gidan sauran mai dauke da maganin kyauta ne amma na ga kwarai ko ana kula da yadda mata suke yin kamar wato ah, irin matakan farko da suke da ciki da kuma kananan yara ana ta ɗiga musu allurar rigakafi kalubale babba a cikin wannan al'amarin shine gaskiya kamata ya duk sanda aka ce za a tashi irin wannan abu gwamnati ta fitar da kuɗi a gangamin wayar da kan mata wasu in sun zo ma ba su gane gane cewa ina ne layin da za su bi su je su samu su eh, ce ba eh ina za su kai yaran su wasu kun karancin mata suke wato wani ina kawo haro dan kasa da shekara biyar wa zan ba haka kawai a dinga dinga masa allura wannan allurar kullum sai a dinga cewa to wani sau nawa ma ake yin allura ne a shekara to ma iya cewa kenan mata sun waye yanzu suna amincewa ba laifi gaskiya an amince amma ba za mu ce ɗari ba to wani hanzari ba gudu ba kwanan nan gashi ana farin ciki an kakkabe cutar shan inna mm. sai gashi abin ya dawo eh nan dalili yawanci gaskiya sakaci aka samu duk inda aka ce an samu yan gudun hijira hmm. musamman kin ga arewa maso yammacin kasar nan yan gudun hijira wai a ce suna zaune a waje guda wajen mutum a ce dubu ɗari biyu ko a ce mutane dubu ashirin ko talatin suna a sansanin gudun hijira tuntuni sakaci ne na gwamnatin tarihiya bata ɗauki mataki ba in aka ce an samu wannan ni ban yi mamaki ba hmm. saboda da ƙananan yara cututtuka sun yi to wannan murnar da ake cewa za a iya na Najeriya daga cikin kasashen da suka fita da kangin wannan cuta ta polio hmm. kin gani an yi an ya yi eh, ara koma ba eh. dole kin gani aka dakata kuma aka ce gashi ai an fitar da kudade domin aka kabe wannan al'amari a can wato Maiduguri inda aka sami rahoton wannan shi cuta na shan inna. To yanzu mai gwamnati ya kamata ta yi gwamnati kuma a dukkanin matakai. Gaskiya tun ana ta cewa ana ware kuɗi ana ba matan nan kin gane masu mm. cikin ana ba su kyauta ana ba da gidajen sauro kyauta sannan yara ana daga musu amma har yanzu akwai inda ba a je ga irin yadda ya kamata a ce mata sun fito ba to wannan gangamin da wayar da kan mata Da irin yadda na ga wasu misali kin gani zan iya tuna na taɓa zuwa jihar Katsina mm-hmm. akan taron polio na ga yadda ake tafiya ake da da alawa da kusur mm. kayan wasan yara ana jan ra'ayoyin yara eh yana jan eh, hankalinsu su sannan zamani ya canja yanzu yawanci sai ana shiga lungu da sako domin a kaɓe sannan kin san shi wannan mace mai ciki ta kamata a ce an kula da ita tun a matakin farko ana ba da gudunmawa yadda ya kamata ta yadda mata za su fito kwansu da kwarkwatarsu da 'ya'yansu su karɓi alluran nan kyauta sannan a kula da mata masu ciki da ɗan tayin da ke cikinsu. To madalla da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.